Korintiya ta fari Sura ta goma sha hudu Ku nace wa ƙauna, ku kuma himmantu ga neman baye-baye na ruhu, tun ba ma na yin anabci ba. Duk wanda yake magana da wani harshe, ba da mutane yake magana ba, da Allah yake yi, ba ko wanda yake fahimtarsa, domin a asartattun al'amura yake ambato ta wurin ruhu, wanda ko yake yin anabci, mutane yake yi wa magana. domin ya inganta su, ya ƙarfafa su, ya ta'azantar da su. Duk wanda yake magana da wani harshe, kansa yake ingantawa, mai yin anabci kuwa ikkilisiya yake ingantawa. To, ina so dukanku ku yi magana da waɗansu harsuna daban, amma na fi so ku yi anabci. Wanda yake yin anabci ya fi mai magana da waɗansu harsuna, sai ko in wani ya yi masa fasara domin a inganta ikkilisiya. To, uwa, in na zo muku ina magana da waɗansu harsuna, amfanin me zan yi muku in ban zo muku da wani bayani ko ilimi ko anabci ko koyar da magana Allah ba? In abubuwan nan marasa rai, kamar su sarewa da molo, muryarsu ba ta fita sosai ba, yaya wani zai san abin da ake busawa ko kaɗawa? In ba a busa ƙaho sosai ba, wa zai yi shirin yaƙi? haka ma yake a gare ku, in kun yi magana da wani harshe wanda ba fahimta ba, ya wani zai san abin da ake faɗa? Kun yi magana a banza kenan. Hakika akwai harsuna iri-iri a duniya, ba ko wanda ba shi da ma'ana. In kuwa ba na jin harshen, sai in zama bare ga mai maganar, mai maganar kuma ya zama bare a gare ni. Haka ma yake a gare ku, tun da yake kun ɗaukanta da samun baye-baye na ruhu. sai ku himmantu ku ba da ƙarfinku ga inganta ikkilisiya. Saboda haka, duk mai magana da wani harshe sai ya yi addu'a a yi masa baiwar fassara. In na yi addu'a da wani harshe, ruhuna ne yake addu'a, amma tunanina bai amfana kowa ba, to, kaka kenan, zan yi addu'a da ruhuna, zan kuma yi a game da tunanina, zan yi waƙar yabon Allah da ruhuna. zan yi a game da tunanina, in ba haka ba, in ka gode wa Allah da Ruhu kawai, ta yaya wanda ke jahili zai ce amin a kan godiyar da kake yi in bai san abin da kake faɗa ba. Ko da yake ka gode wa Allah sosai, ai ɗan uwanka bai ƙaru da kome ba, na gode Allah, ina magana da waɗansa suna fiye da ku duka, duk da haka dai. A taron ikkilisiya na gwammace in faɗi kalmomi biyar a game da tunanina, domin in karantar da waɗansu, da in faɗi kalmomi dubu goma da wani harshe. Ya ku uwa, kada ku yi hankali irin na yara, sai dai a wajen mugunta, ku yi halin jarirai, amma a wajen hankali ku yi dattako. A rubuce yake a cikin littattafai masu tsarki cewa, zan yi magana da jama'an nan ta wurin mutane masu baƙin harsuna da kuma ta harshen baƙi, duk da haka kuwa ba za su saurare ni ba in ji ubangiji wato ashe harsuna akan alamu suke ba ga masu ba da gaskiya ba sai dai ga marasa ba da gaskiya annabci kuwa domin masu ba da gaskiya ne ba don marasa ba da gaskiya ba saboda haka in dukan ikkilisiya ta taru, kowa kuma yana magana da wani harshe daban, waɗansu jahilai kuma ko marasa ba da gaskiya suka shigo, ashe ba sai su ce kun ruɗe ba? In kuwa kowa yana yin anabci, wani kuma marar ba da gaskiya ko jahili ya shigo, sai maganar kowa ta ratsa shi. Ya kamu a ransa da maganar kowa, asiran zuciyarsa kuma su tonu, ta haka sai ya faɗi. ya yi wa Allah sujada yana cewa lalle Allah na cikinku. To, ƙaƙa abin yake ne ‘yan uwa, duk sa'ad da kuka taru, wani yakan yi waƙar yabon Allah, wani kuma koyar da maganar Allah, wani bayani, wani yin magana da wani harshe, wani kuma fassara. Sai dai a yi kome don ingantawa, in kuwa waɗansu za su yi magana da wani harshe, kada su fi mutum biyu matuka uku. su ma kuwa bi da bi wani kuma ya yi fassara in kuwa ba mai fassara sai kowannensu ya yi shuru a cikin taron ikkilisiya ya yi wa Allah magana a zuci masu yin annabci kuma sai dai biyu ko uku su yi magana saura kuwa su auna maganar in kuwa an yi wa wani wanda yake zaune bayani sai na farkon nan mai magana ya yi shuru dukanku kuna iya yin annabci da ɗaya-ɗaya har kowa ya koya. ya kuma sami ƙarfafawa. Annaba suna sarrafa ruhohinsu na anabci, domin Allah ba Allahn ruɗu ba ne, na salama ne, haka yake kuwa a duk ikkilisiyoyin tsarkaka. Sai mata su yi shiru a cikin taron ikkilisiya, don ba a ba su izinin yin magana ba, sai dai su bi, kamar dai yadda a taura ma ta ce, in akwai wani abin da suke so su sani, to sai su tambayi mazansu a gida. don abin kunya ne mace ta yi magana a cikin taron ikkilisiya. A kanku ne magana Allah ta fara, ko kuwa a gare ku kaɗai ta isa. In wani yana zato shi annabi ne, ko kuwa mai wata baiwa ta ruhu, to sai ya fahimta, abin nan da nake rubuto maku umarni ne na Ubangiji. In kuwa wani ya ki kula da wannan, shi ma sai a ki kula da shi, saboda haka 'yan uwa. sai ku himmantu ga samun baiwar yin annabci, kada kuma ku hana yin magana da waɗansu suna, sai dai a yi kome ta hanyar da ta dace, a shirye kuma.